الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله garwaye imaninsa da babban to babu shi ba shiriya sannan kuma babu shi ba amintuwa daga azaba a duniya ko a lahira a duniya ba zai amintu ba domin jininsa ya halatta idan an zo yaƙi za a iya kasa za a iya ribance dukiyarsa ko ba zai karɓi sunan shiryayye ba ko ba zai amintu daga wuta a lahira saboda mai ya garwaye imaninsa da babban zalunci amma wanda ya garwaye imaninsa da ƙaramin zalunci fa muka ce yana da shirya sai dai saboda zan zanto kamila ba yana da aminci sai dai ba za mu ce ya zamanto amintacce ɗari bisa ɗari ba ta iya yawa irin zaluncin da ya a nan gidan duniya zalunci ne na sata wanda duk da ba za a zare masa ransa ba amma dai za a iya mai yanke masa hannu ina fata an fahimta sannan ranar tashin kiyama kuma al'amarin sai na wurin ubangiji in ya ga dama yi masa gafara in ya ga dama kuma a kama shi da azaba gwargwadon karamin su sai dai ba zai dawoma a cikin wuta ba za a kai shi aljanna sannan muka karanta hadisin ubada ibn samit wanda ya ambaci ababai guda biyar abu na farko man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na biyu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na uku wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min na hudu wal jannata haqqun na biyar wan nar haqqun wanda duk ya yarda da wannan kaga wannan sharadi ne menene sakamakon sharadin adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal ubangiji zai shigar da shi aljanna gwargwadon abin da ya kasance a kai na me na aiki to shine muka ce akwai fassara biyu imma dai mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa ma'ana aljanna daraja darajat wanda ya fi wani aiki ya fi wani daraja ya fi wani samun matsayi imma mu ce za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa ma'ana kila a shigar da shi a farkon al'amari saboda an yafe masa kananan zunuban da yi kila kuma a'a sai an yi masa azaba gwargwadon laifuka da yi kanana kafin a shigar da shi aljanna duk wannan kowanne na iya yiwa yau za mu tashi kan hadisi na gaba wa an abi sa'id al-khudri an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala qala musa ya rabbi allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi qala qul ya musa la ilaha illa allah qala ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha qala ya musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illa allah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illa allah an karbo hadisi daga abu sa'id al shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi ce kala musa ya rabbi annabi musa alaihi salam ne yace ya rabbi ma'ana ya ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi sanar da ni wani abu azkuruka da zan rinka ambatanka wa ad'uka bihi kuma in rinka roƙonka da shi anan ya ce ad'uka min duai mun ko sha faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewa addu'a'u yanqasimu ila qismaini yanqasimu ila du'a'i ibadatin wa du'a'i mas'alatin da ce ko ya mun wata kalma in roƙe ka ko in ambace ka da ita ma'anar in roƙe ka anan gurin ma'ana du'a'u ibada kenan an gane ku qala ya rabb kala sai Allah ta'ala ya ce da shi kul ya Musa la ilaha illallah ya kan Musa ka rinka faɗin la ilaha illallah mana in kana roƙon wata kalma da zaka ambace ni ko ka roƙe ni da ita rinka faɗin la ilaha illallah kala sai annabi Musa alaihi salam ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ai duk bayan ka kowa yana faɗin la ilaha illallah yana son a keɓance shi da wani zikiri wanda shi kaɗai zai ba abinda kowa ke faɗa ba qala sai Allah ta'ala ce da shi ya Musa ya kai Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai din nan wa amirahunna ghairi da duk wanda ke cikin su na halittu ba ni ba wal ardina sab'a kasai guda bakwai din nan gaba ɗaya da duk abin da ke cikin su na halittu da a ce gaba ɗaya a tattara su fi kiffatin a ɓari ɗaya na wato ainihin sikeli wa la ilaha fi kiffatin a sanya kuma la ilaha a ɗaya bangaren na mizani na sikeli malat bihin la ilaha da sai la ilaha ta rinjaye su saboda nauyinta saboda girmanta ka duba samban bakwai gaba ɗaya da kasan bakwai a tattara su da duk abin da ke cikin na girma mala'iku da halittu a tattara su a sa a ɓari ɗaya na mizani na sikeli a ɗauki la ilaha ita a sa a ɓari ɗaya na mizani na sikeli to la ilaha illallah gaba ɗaya ta fi su nauyi abinda wannan ke nuna wa falalan tauhidi ma'ana idan mutum ya je ranar tashin kiyama da kalmar la ilaha illallah kuma ya zanto lafiya kalau take ba wani datti na shirka da ya gurɓata ta ba wani datti na bidowi da ya kawo mata cikas to wannan la ilaha illallah din za ta iya rinjayar dukkan wani dangin ayyuka na barna saboda nauyinta saboda girmanta tun daga shi girmanta ya kai ta rinjaye ne. sammai da kasa da abin da ke cikin su wannan hadisi imam ibn hibban al-busti ya rawaito shi da imam al-hakim imam al-hakim yace hadisi ne sahihi sai dai kuma kash bincike ya nuna hadisi ne da'ifi bincike ya nuna hadisi ne da'ifi sai dai akwai hadisai guda biyu da za su iya isar maka saƙon abinda wannan hadisin ke so ya isar hadisi na farko akwai hadisi na Imam Ahmad wanda aka karbo daga Abdullahi bin Amr bin al A annabi Nuhu ne alaihi salam mutuwa ta zo masa da haka sai cewa ɗansa alaika bi la ilaha illallah abinda kawai zan maka wasiti yawan maimaita kalmar la ilaha illallah yace abinda yasa na ce maka haka da a ce saman bakwai da kasan bakwai gaba daya za a tattara su da halittun da ke cikin su a sa su a mizani da la ilaha illallah tarin jaye su da a ce za a tattara samman bakwai da kasan bakwai a mayar da su wani katon zobe na karfe mulmulalle to ba abin da zai iya karya shi idan ya fado kansa sai la ilaha illallah idan la ilaha ta fado kansa sai ta tsaga shi gida biyu saboda girmanta to kaga wannan hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisin da ya shawara wurin malaman hadisi cewa hadisin bitaka ya shahara wajen malaman tauhidi da malaman hadisi suna kiransa hadisul bitaqa hadisin da imam tirmizi ya rawaito shi shi ma hadisi ne ingantacce Don dunkulallen abin da hadisin ke cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum gaban Allah domin a yi masa hisabi hisabi a yi masa kididdigar ayyukansa za a kawo manya-manyan takardu a rubuta da laifuka da barnar da ya yi a rayuwarsa manya-manyan takardu ɗai-ɗai har guda casa'in da tara ɗari ba ɗaya kowace takarda ɗaya idan an buɗe ta iyakacin faɗinta iyakacin inda idan ka ke iya zuwa ba abin da ke ciki sai ayyukan ɓalla rana ga ta ga watan kaza ya sha barasa ya yi ɓarna ya yi irin kaza ya yi laifi iri kaza shine kawai abin da ke ciki takarda daidai har casa'in da bakwai kowace ya ganin ido ubangiji Ala ya tambaye shi cewa shin mala'ikun da ke rubuta ayyuka sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba laifin da ne da suka rubuta an rage maka wani abu sai ba abin da aka rage to kana da ta kana da abin da za ka gabatar shin kana da wani kyakkyawan aiki sai ya Allah ba ni da ta cewa yau me zan iya gabatarwa kuma oh, ba ni da ta cewa wai barawo a hannun mata ko ba ni da ta cewa me zai ce kuma sai ubangiji ce bala inna laka indana hasana yace kai ka manta amma kana da wata hasana guda a wurin mu sai a ɗauko ta yar takarda kamar faɗin tafin yatsa ita ce abin da ake kira bitaka a larabci larabcin zamani sukan kira ID card da suna bitaka shine duk karamar takarda mai faɗin da kila bai wuce tafin hannu ba sai a ɗauko wata takarda yar kanuwa ta ce to hasana din da kai sana cikin wannan takardar ya ubangiji wannan yar filin yan takardar ya za ta yi da wancan manya manyan takardu da tara wannan guda ɗaya bata fita mun yatsa ba sai a buɗe takardar abin da ke ciki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah banda la ilaha illallah ba komai a ciki ce ya ubangiji karamar takardar nan ya za ta yi da wannan manya manyan takardu Allah ya ce a ɗora a kan ne sai a da 99 nan a ɗora a bangare ɗaya na sikeli. ne ta ɗauko wannan yar karamar takardar mai la'ilalla a ɗora a bangare ɗin su keli duk sai ta rinjaya wancan sauran sai ya shiga aljanna to kaga wannan hadisi ne ingantacce a takaice kaga wannan hadisai guda biyu na ɗauke da sakon da wannan hadisin ke son da ya tabbatar a babin falalar tauhidi duk da cewa in mun kawo wannan hadisi na Abu Sa'id riwayar Ibn Hibban da Hakim masanin hadisi zai iya ce mana hadisi ne za'ifi ta fuskar riwaya mu kuma za mu iya cewa ta fuskar diraya akwai hadisan da ke dauke da sakonsa ina fatan kun fahimta to saboda haka ne dukkan wannan dai abin da yake nuna mana falalar tauhidi da kuma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciyar dan adam na iya sa a kan karewa mutum zunubansa a gaba sai malam yace wali tirmidhi wa hasanahu an anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وأن حديثنا إمام الترمذي وحسنه كما إمام الترمذي هذا حديث حسن حديثنا إن أنت هجني عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga Anas dan Malik yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya faɗa ya to ya zama hadisul qudsi yace yabna adam ya kai dan adam wannan lafazi ne da ya shafi kowa da kowa maza da mata tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta kowa daga cikin jinsin dan adam daga cikin jinsin mutum yasduqu alaihi annahu ibn adam zai gaskata a gare shi cewa shi waye dan adam ne ya ibn adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da a ce za ka zo wuri na da cikin kasa khataya na ayyukan laifi adadin laifin da kai shine adadin cikin ƙasar duniya thumma ne sannan ya zanto ka gamu da ni gobe kiyama la tushriku bi shay'a ba tare da ka hada ni da wani ba wajen ibada la ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma da na kawo maka cikin kasa din na gafara dan akan kare zanubin da ka zo da shi cikin kasa wannan kuma hadisi ne shi ma ingantacce duk waɗannan hadisai suna nuna kwalalan tauhidi suna nuna tauhidi na zama sanadiyan kankare zunubi sai dai abinda ake so mutum ya fahimci irin wannan hadisai ya fahimce su a tabarau a mahanga ta ahlus sunna wal jama'a menene mahanga ta ahlus sunna wal jama'a kada irin saƙon da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na kyakkyawan alkawali da albishir ga mai kyakkyawan tauhidi ya sa shaidan ya yi maka raɗa ya ce da kai to aini tun da na zama na kuɓuta daga shirka na kuɓuta daga bid'a ai ko ba su na wahalar da kaina ba tun daga abin da annabi faɗa ga duk wanda ya tabbatar da tauhidi ni ko na tabbatar ba na shirka bana laya bana guru bana kambu bana kaza nan na riga na kubuta sai ya sa kuma ka kwanta ba a san kai masa wannan fahimtar idan ka yi wannan ya zanto al'amnu min makarillahi kenan amintuwa daga makarin Allah wanda Allah ya ce afa aminu Allah fala makar Allah illa alqawmul fasiqun da haka ba a san al'amnu min makarillahi so ake ka tabbata duk abin da hadisin ya faɗa ka gaskata a cikin zuci amma ka himmatu wajen aiki dan shiga aljanna daban samun bene na sama sama sama a cikin aljanna kuma daban aiki ne duk zai taimaka ka samu wannan to ko ba a san kana da matsayin da zaka samu bene na goma ka tsaya ka takaito a bene na daya ya kamata ka ƙara himma ka zage dantse na biyu ka fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine shugaban halitta Allah ce inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza duk wannan nashi ne an ba shi fatahi budi mabayyani an gafarta masa abin da ya na zunuban sanada da wanda zai nan gaba ma in zai yi an yafe masa Allah ya cika ni'imar ta gare shi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi alkawalin taimakonsa ya ba shi agaji da nasara Allah ya yi alkawalin shiryar da shi tafarki madaidaici ba wani wanda ya samu wannan tabbas din irinsa sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka sai rinka tsayawan dare har kafarsa tana tsatsagewa kafa ta kumbura bai daina ba bayan ta kumbura ta zo ta fashe ta tsage yayi faso a sakamakon kiyamul layli duk da wannan matsayin duk da wannan martaban kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari har sa Aisha ta rinka ji masa tausayi tana cewa yaya an riga an gafarta ba komai da komai kuma ka wahalar da kanka shi kuma sai ya ce afala akunu abdan shakura to da an gafarta ko ba zan yi godiya ba ai wannan godiya ce kuma nake ga ubangiji na gafarta na din da aka yi to irin fahimtar da ake so kai wa irin waɗannan hadisai kenan kada kai musu fahimta ta waɗanda za su amince wa makarin ubangiji sai ka ɗauka cewa ai tun da ba na shirka mun hautu da mun tsira ba sai na yi kiyamun laili ba ba sai na yi zikiri ko salatin annabi ba ba sai na yi sadaka ba ahlus sunna wal jama'a tauhidi ya tabbata na zama na nisanci bid'a ba na kaza ba na kaza kada mutum yayi wannan ya zanto al'amuri min makarillahi bayan Allah na gari ko da wani lokaci ƙara himma suke a cikin ayyukan alkhairi suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri har ya zanto ranar da ta fi kowace kyau a duniya wajen ayyukan alheri a rayuwarsu ita ce ranar da suka bar duniya to wannan shine kyakkyawar cikawar da kowane bawa ya kamata ya fatan samun ta ba a son ya kasance ka rage so ake ka kara ka duba duk matsayin da sahabbai suka samu da matsayin da bayan Allah na gari suka samu amma ba sa amincewa cewa suke rabbana la bana qulubana ba'da iz hadaitana wa habla na min ladunka rahama kamar sun samu fa amma ta suke ba mu wata rahama ba mu wata rahama ba sa dainawa kamar yadda bangare na biyu hadisan da suke razana zuwa ta faɗo wani aiki kaɗan a faɗo wani aiki na sabo a ce za a shiga wuta a faɗa aikin sabo a ce za a shiga wuta irin waɗannan hadisai ba a so ka fahimce su irin yadda khawarij suka fahimce su su khawarij yadda suka fahimce waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi duk wanda ya sabo ya mutu zai dawoma cikin wuta ba fita idan kai haka ka zanto cikin waɗanda suke kana min rahmatullahi ta'ala sun dai bai tsammani wanda kuma Allah ya ce kul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah bi yawan sabon ka ba a so ka dai bai tsammani tunda kaga mai shirka ma an ce ya toba lantana kai mai sabo mai shirka ma an yi tuba za a iya yafe masa ballantana kai mai sabo sai a kiyafe maka mai shirka fa ai laifin kawar kenan idan mutum ya yi shekara ɗari yana shirka sai zo tuba za a gafarta masa to ya za a yi kuma kusur mai sabo shi kuma zai dawoma a cikin wuta wannan bai zama tanakudi ba kenan to dan haka so ake waɗannan nassoshi da ke barazana da wuta da nassoshin da ke alkawarin aljanna na alkawarin aljanna amfanin su sa ka sa rai na barazana da wuta amfanin su sa ka tsoro in kana tsakanin sa rai da tsoro sai ka zanto kullum cikin aikin alheri kake har ka bar duniya amma matukar ka ɗaya bai tsammani to shi kenan sai gaba ɗaya kare ya zuci ta kama ka ka ɗauka cewa ai ka riga ka halaka kuma babu wani gyara matukar ka baiwa kanka garanti to sai ɗan ya ci nasara a kanka ka ce a kai an gafarta ma kai da dangin gidanku gaba ɗaya ai don saboda haka babu ka to annabi wanda kake bin sa an gafarta masa amma lokacin rinka kiyamul laili kafarsa tana fashewa fahimtar su ta daidai ko taka ce daidai yo waye ma zai hada ta kunuma ai an cuci sanda wai wai an cuci takobi da aka ce ai takobi ta fi sanda kaifi an ma zagi wannan takobin alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa anza min al-asa ai zagin takobi aka yi da an ce kai takobin nan ta fi sanda kaifi yo da waye ma zai hada su saboda haka a ce ma a hada ka da kai da annabi wa wani tsoron Allah kamar an yi wa annabi ba daidai bane ba yo waye zai hada ka waye kai kuma to irin wannan fahimtar ake so mutum ya wannan yanzu wannan na nuna mana falalan tauhidi na nuna mana duk abin da zaka tabbatar a rayuwa a bayan tauhidi yake in tauhidi ne ya riga ya tabbata to gida ya samu an riga an yi rufi baya ruwa sai a zo ana maganan falasta ko ana maganan fenti wani irin fenti za a yi amma haka kawai babu gida kango ka zo kana cewa idan na yi gidan ga irin fentin da zan sa ka je ka sayo fenti ka kawo ko bulo ɗaya babu a fulotin ka ya zama shirme kenan to haka ne dukkan wanda yake kiyamar laili yake zikiri yake hailala amma ba da tauhidi me kake kuma me kake tuntuni ba kama shawarar mai ahlari ba menene farkon wajibi akan mukallaf tasihu imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi to kai ba imani ka ji ka ka ba tauhidi ko na sisan kwabo amma sai mutum ya ta nafila har bayan la'asar har rana tana kusa da faduwa yana nafila kaga bai sa abin da ke mai wannan fihi masail fihi ad ila bab a cikin wannan babi masail akwai mas'aloli da ya kamata mu fahimta al'ula mas'ala ta farko sa'atu fadlillahi yalwan falalar ubangiji ta Allah lalle falalar Allah tana da yalwa ta yadda za ka yi sako mai yawa amma falalansa ta zo ta sa a wanke maka wannan safa ko da wani lokaci abinda za ka kudurce a zuci yalwan rahamar ubangiji ya fi fushinsa subhanahu wa ta'ala الثانية نبيو كثرة ثواب التوحيد عند الله yawan ladan da tauhidi ke da shi a wurin Allah mutumin da ya tabbatar da tauhidi babu abin da zaka ka samu lada sama da tauhidi a wurin Allah alisatu mas'ala ta uku takfiruhu ma azalika lizunub tare da cewa tauhidi yana saboda samun lada mai yawa haka kuma tare da haka yana kankare zunubai wato ya haifar ma da samun lada sannan ya haifar ma da kankare wani bangare na zunubanka الرابعة نهدو تفسير الآية التي في سورة الأنعام أولا أولا بادي من فهمت تفسير آية نن دكيتكين سورة الأنعام إتتي فإن الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الخامسة matsala ta biyar ta'ammulil khamsin lawati fi hadith ubada mutum ya lura da al'amurra guda biyar din nan waɗanda ke cikin hadisin obada ibn samit wato man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu zuwa ƙarshe wan nar haqqun wal jannatu har zuwa karshe a dakalahu Allahu al jannata kana min al amal aka ambaci ababai guda biyar aka ce duk wanda ya amince da su yayi kyakkyawan shaidawa da su to wannan zai sabota masa shiga aljanna a wannan babi din muka fahimci wannan as-sadisatu mas'ala ta shida annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadisi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana la ilaha illallah وتبين لك خطأ المغرورين مسألة ta شيني أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان idan ka haɗa tsakanin hadisin Obada, Ibnu Samit da hadisin Itban Ibnu Malik wa ma ba da da abin da ya biyo baya na hadisai ta bayyana laka ma'ana qawlu la illallah za ka fahimci haƙiƙanin me ake nufi da la illallah dogaro da waɗannan hadisan hadisin ubada ibn sani da hadisin wa itban ibn malik da hadisan da suka biyo baya za ka fahimci hakikanin menene la ilaha illallah hakikanin ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah ta'ala ba abin bautawa da gaske bisa cancanta sai Allah wato ba wai ma'anarta ba la khaliqa illallah la razika illallah ba haka take nufi ba akwai wanda in ka ce me ma'anar la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah ba mahalicci sai Allah ba mai arzikawa sai Allah ba mamallaki sai Allah ba wanda yake sarrafa dare da rana sai Allah har yanzu bai san ma'anar la ilaha illallah ba inda wannan ne ma'anar la ilaha illallah da annabi bai zare takobi ya yaki sa Abu Jahil da sa Abu Lahab domin duk sun yi da wannan sun yi da ba mahalicci sai Allah ba mai arzikawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah duk sun yarda da wannan a ina ne abin da ba sai ba ba abin bautawa da gaskiya shi kadai sai Allah ma'ana ba fasiya suka ba su yarda a bauta ma Allah ba sun yarda a bauta masa amma a keɓance shi da bauta ne ba su yarda ba inda za a raba bautar a ba wani kuma a ba Allah ko da raban da za a ba Allah din ya fi yawa amma sauran ma a ɗan babba su duk sun yarda da wannan abinda ba su yarda ba ture bauta gaba ɗaya zanto haƙƙi ne na Allah shi kaɗai sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu dukkan alloli a manta da su a mayar da guda ɗaya gare shi za a dogara shi za a roƙa da sunan shi za a yi rantsuwa in za a faɗi shi za a kira yanzu wannan ko za ta sabu daga a ruwa wannan kaɗai za a yi to shine suka ƙi yarda amma sun yarda a bashi nashi kuma wani su ta a basu nasu a rarraba a daddasa da haka sai suka rabu gida biyu raba kafa suka yi fa iza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisin lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun in suna cikin teku jirgin ruwa ya tambal tambal za a fadi Allah kawai za a kira a lokacin ko da a kundin sa Abu Jahil baya halatta a kira Lata ko Uzza Allah kadai amma in an sauka lafiya to kuma su ma a iya kiransu ko fahimci tauhidi da kyau wallahi za ka gane cewa me ya hadarin da mutanen muke ciki yanzu yau wannan shine abin da mutane ke ciki sun yi da Allah ke kashewa ke rayawa wannan sa Abu Jahil ma sun riga mu yadda da wannan sun yadda abota ma Allah amma ba shi kadai ba sai dan ya ba su dabara bautar da za a yi wa wani Allah sai su kiranta da sunan ibada sai su canza mata suna sai su ce tawassuli kama kafa tawassuli wannan tawassuli din shine hakikanin bauta din sai su canja mata suna sai su ce ceto ai waɗannan su ne masu mu su ne masu fada a wurin Allah su ne na gaba wanda ke da uwa a murhu ba zai fito wansa ba miya ba su suke da abin nan saboda haka sai mu kama su su sai su isar da mu wajen Allah har sai su yi ma misali da sarkin garin su yanzu ka isa ka je fada ka ga sarki kai tsaye ba sai ka bi ta kan waziri ba ta kan magatakarda ba kaga sun kwatanta Allah da sarki yanzu ka isa ka ga gabna ba sai ka haɗu da chief security na government house ba ba sai ka haɗu waye ba director na government house ba sai ka haɗu da sakataren gwamna ba ba sai an baka appointment ba ka zo lokaci kaza ai wannan kaga kana son wani abu a wurin gwamna amma sai da ka kama kafa da su to dan haka kana son abu wani abu a wurin Allah sai ka kama kafa da waliyai da salihai da kudubai sai ka kama kafa da su sannan sai ka samu shiga wurin Allah sai su buga ma misali tsakanin Allah da mutane sun banta da cewa gwamna da sarki gajiyayyu ne lokacin da gwamna yake cikin ofis bai san ba waye a waje lokacin da ka taho ziyara in ka zo da nufin ka cuce shi in ka zo da nufin gyara duk bai sani ba da haka sai ya samu masu tsaro da za su kakkare tare da haka da masu tsaron wata rana shugaban kasa da yan tsaron duk a harbe su a mulki to haka Allah yake Allah jin tsoron juyin mulki yake da zai sa waliyai su rinka gadi kafin ku isun sai waliyai sun taje ku sun su gabatar da bukatun ku wajen Allah ya kamata mutane su fahimci wannan wallahi duk rigimar da suka yi da Abu Jahil ba wai dan ba su da Allah bane ba sun yarda da Allah sun yarda akwai shi duk ga nasoshin Qur'ani sun nunawa wala in sa'altahum mun khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah ko ba wai sun ce ba za su bauta Allah ba sun yarda abota masa sun yadda a kira ki idza rakibu fil fulki da awallaha mukhlisina wanda ikhlasi dan shi aka halitte ka ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa amma sai suka ce laraba. yadda yanzu su ma masu shirka masu dukkan waɗannan bin ɗariƙo da menene su ma ta suka aime a laraba su waɗancan sun sa abin suna ibada ƙarara sai dai suna ɗan dabara su ce ta ƙarrubi suke su ma suka ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka tabi mu'allantar da su ba ba mu ce balata da uzza suna kashewa suna rayawa mun riga mun san ba sa kashewa ba sa rayawa amma dai kama kafa muke da su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah shi ma haka wannan zai ce ma bai yadda ai inda zaka san barnar ta fi yawa wallahi wata barnar da masu shirkan yanzu take ta fita dafa na yanzu za su ce ruwan sama wali ne arziki wali ne haihuwa wali ne wanda Abu Jahil bai yadda da wannan ba wallahi kashewa rayawa su ce wali ne ka talauce ta a ce wali da ya fushi da kai ta ce shi ya fushi da kai amma sun manta idan ka samu arziki kuma baka tare da su ba sa cewa wali ne ya arzuta ka duk ba ka manta da wannan ina aka tafi da hankulan mutane da kwakwalansu shi yasa ba yanda za a yi al'amuran mutane ya gyaru wallahi sai an fahimci tauhidi idan har ka fahimci hadisin ubada ibn samit da hadisin itban bin malik da muka karanta wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurina daga nan kuma zai bayyana gare ka a salari kuskuren al maghrurina waɗanda aka ruɗe su aka ba su jabin tauhidi ba hakikanin tauhidi ba duk wahadaniyar Allah da kutubul mutakallimin suke son su tabbatar wahadaniya ce fi salasati umur su ce wahidun fi zatihi la sharika lahu wahidun fi af'alihi la qasima lahu lahidun fi sifatihi la shabiha lahu abu guda uku duk ciki ba bauta wahidin fi zatihi la qasima lahu shi kadai yake a zatin ba wanda yake tarayya da shi shiga zatin sa shi kadai yake cikin ayyukansa ba mai tarayya da shi wajen raba ayyuka Allah ya zubar da ruwa a Afirka ɗayan kuma ya je ya taya Allah shi kuma ya kawo mutanen Asiya ba mai yin wannan sun da la rika lahu wahidun fi sifatihi la shabiha lahu shi kadai yake cikin sufofinsa ba ya da wanda ya kama da shi wannan shine tauhidi a wurin malaman ilmul kalam da muke kwankwadar tauhidi daga cikin littafan su ba su kawo tauhidul ibada ba ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'budu ma'ahu ba su ce wannan ba ka duba duk kutubul mutakallimi da muke koyon tauhidi a ciki ba inda sai kawo wannan duk tauhidin da za a zo ana koyar da kai kana kuka tauhidin da tuno wani ya riga ka daga cikin manyan kafiran shi kadai yake kashewa shi kadai yake rayawa shi kadai yake arzawa ya san kwaya a cikin duhun dare ya san eh, abin da ke eh, tsuntsuwa a karkashin teku ya san kifi ya san gaiwa ya san wace duk waɗannan ko abubuwa duk tauhidin rububiyya ne magana inda take albaitul qasid cewa shi kaɗai za a bautawa duk haƙƙin da yake nashi ne sunan shi ibada to nashi ne shi kadai da an ba wani ko da an ba ma Allah aka raba aka baiwa wancan rabi aka baiwa Allah rabi ko aka baiwa Allah kashi 99 cikin 100 wanta aka bashi kashi daya an yi shirka kuma an fita daga musulunci wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta haƙƙin Allah na shi ne shi kadai bakwai, at-tanbihu li للشرط alladhi fi حديث اتبان fadakarwa dangane da sharaɗin nan da ke cikin hadisin itiban ibnu malik mai hadisin ya kunsa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi zalika wajha allah shine sharadin yabtagi bi ba wai ya faɗi la ilaha illa kawai ya shiru ba sharadi yabtagi bi zalika wajha allah sharadin ya kamata a التاسعة مسألة ترى التنبيه لرجهانها بجميع المخلوقات kalmar tauhidi ita kadai na rinjayar dukkanin halittu as-saminatu ne go as-saminatu mas'ala ta takwas kaunul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadl la ilaha illallah kasancewar annabawa na bukatar faɗakar da su falalan la ilaha illallah a ina za mu fahimta ka a hadisin sa'ad ibn abi Abu sa'id al kai hadisin abu sa'id al hadisin da annan Musa ce allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi Allah ce kulla la ilaha illallah shi kuma ya kulla kullu kai kuluna sai Allah ya faɗa masa mai falalanta to wannan ya faɗi haka ne ala sai sihhatil hadis mu ko mun tabbatar cewa hadisin da wannan lafazin bai inganta ba amma mun samu hadisan da suka isar mana da sakon da hadisin ke so ya isar. mas'ala ta tara. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات fadakarwa dangane da yadda kalmar tauhidi take rinjayar dukkanin ababen halittu inda za a tara halittun sammai da ƙasa a cikin sikeli a ɗauko la ilaha illallah a sa a bangare ɗaya na sikelin da ta rinjaye su ma anna kaseeran mimman ya yakhiffu mizanuhu tare da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke faɗin la ilaha illallah gobe kiyama kuma za a ga mizanin su yayi ƙasa saboda ayyukan sako ko saboda bai tuka sharɗanta ba al'ashiratu mas'ala ta goma annasu ala anna al-ardina sab'un kasamawat nasi kalar cikin hadisi da yake nuna yadda sammai ke guda bakwai kasa ma guda nawa ce bakwai wannan hadisi ya nuna kuma aya ma ta riga ta nuna haka Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai ce wa min arzi ardi mislahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما yadda sama take guda bakwai ƙasa haka take guda bakwai to amma sama tana guda bakwai hadisi ya zo ya yi bayani za a fara zuwa ta ɗaya sannan a yi gaba a je ta biyu sannan a je uku a haraje kuma kowace tana da ƙofofin shiga to ita ma kasa haka take ƙasan farko ita ce wadda muke kai sannan mai bi mata tana kasanta sannan mai bi mata tana kasanta har a je kasan ƙarshe waɗansu malaman suka ce haka ne yadda sama take da raja wata saman wata to kasa kuma take da rakat yani wata kasan wata haka za a yi tafiya waɗansu suka ce a'a kasa guda bakwai wannan fadin duniya ne aka kasa shi gida bakwai bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban bangare kaza ya zanto yanayin kasarsa daban har aka samu guda bakwai haka waɗansu suka ce alhadiya ta ashar mas'ala ta goma sha ɗaya haka ne ko an na lafunna umaran kastai da a akwai waɗanda ke rayar da su suke rayar da su da ne ibada ma'ana suke rayar da sama da ibada mala'iku su ne a cikin sama ba ko abin da suke sai me allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa la yasjudun kaga suna yawan sujudai suna tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftur haka kuma halittun da ke cikin kasai sun wa suna tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu الثانية عشر مسألة قوم شابيو إثبات الصفات خلافا a cikin wannan hadisi mun fahimci tabbatar da sifofin Allah saɓanin ash'ariya wanda suke tawilin siffofin Allah to a nan abin tambaya a wani hadisi ne inda muka tabbatar da sifofin Allah ɗin? hadisan Abu sai al a daidai ina da yace me a ba shi ne ba wani hadisi ne shi ne da wannan ya faɗa ba shi ne ba hadisin anas zai ce me ya tabbatar da me taita ni bi wannan al-ityan al-muqayyad ba al-ityan al-mutlaq lau a taita ni bi kaza bi ma'ana law ji'ta bihi ma'ana qaddamtahu da qaddamtuka wannan la yadullu ala sifat itiyan ityan itiyan al-ityan sai dai ka neme ta a suratul baqara da suratul an'am da sauran hadisan da suka tabbatar amma ban da wannan saboda can ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu bai yi ta'adiya da ba ba idan ataye al-ityanu bil ba ya zo mai anasta taqdimu shay'i wa isa'uhu ba la yadullu ala sifa ka fahimta wannan da kyau hadisin itiban da yace me yabtagi bi zalika wajh Allah ya nuna Allah yana da me al-wajhu to wannan kuma waɗansu za su iya tawili su ce al-wajhu anan gudan ana nufin ridallahi sai dai a gaskiya alwajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah yabtagi bi zalika wajh Allah banda shi ba ga hadisin farko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alkalima ba shine alkalam ba wal kalamu sifatun min sifatillahi kalima din nan mun fassara ta ita ce me kalmar kun fayakun da ita ne aka halittuwa annabi isa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ai shi yafi fitowa zahiri wa kalimatuhu ashe Allah yana da kalma wal kalimatu sifatun min sifatihi la khalqun min khalqihi kaga a sha'ira ko sai sai kalimatuhu ma'ana khalquhu amma kalimatuhu ko a wurin ahlus sunna wal jama'a shine me kalamuhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim to ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah siffofi ba tare da tawili ba sabanin asha'ira wanda suke tabbatar da kaɗan daga cikin siffofi su rushe sauran su tabbatar da siffofi guda bakwai shine as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-qudratu da al-hayatu da al-ilmu da me al-iradatu sai su tabbatar da wannan su ce sun yarda wannan sifofi ne na Allah amma almahabbatu ba su yarda ba sifa ce ta Allah alghadabu ba su yarda ba sifa ce ta Allah bayan Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum sai ce a a Allah ta'ala la yaghzab al'asafu ba su yarda ba sifa ne bayan ko Allah ce falamma asafuna in takamna minhum al yadani ba sai yadda ba sifa ce ta Allah bayan ko Allah ce bal yadahu ma basutatani yunfiqu kayfa yasha wa ma qadarullah haka qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi la akhadna minhu bil yamin duk sai su yi tawilin su su ce a a wannan mu yadda ba sai su yi tawilin al yamin su ce ana nufin al quwwa al yadani sai su ce al qudra shine al yadu al-ghadabu sai su ce iradatul intiqami al-mahabbatu sai su ce iradatul ko as-sawabu ko iradatul sawab sai su tawilin su ahlus sunna wal jama'a kuwa suna tabbatar ma da Allah mahabba da al-ghadabu da sauransu bisa ga sikelin fadin Allah ta'ala laysa kamislihi shay mun yadda Allah ta'ala yuhibbu wal insanu yuhibbu lakinna mahabbatal insani takhtalifu an mahabbatil lahi mun yarda Allahu ta'ala ya ghadabu wal insanu ya ghadabu lakinna hunaka ikhtilafun baina ghadabul insan wa ghadabullah li'annahu ta'ala laysa kamithlihi shay kina ka shi ne abin da ahalus suna suka musu ilzami suka ce idan kun ce alyadu shine alkudura ya zada ku bal yadahu musu zani suka ce qudra tahu babu so tsani qudran guda biyu ce za ce haka ba kuwa idan an ce al'ashariya mutanen da ke da'awar bin abul hasan al'ashari wannan mun yi bayani ina jin a darasin farko ko a waye abul hasan al'ashari dan haka ba sai mun maimaita ba yau A salisata ashar matsala ta goma sha uku annaka idza arabta hadisa anasin arabta anna qawluhu fi hadisi itiban fa inna allaha harrama 'ala an man qala la ilaha illa allah yabtaghi zalika wajha allah annahu tarku shirki laisa qawluha bil lisani yace in ka fahimci hadisin Anas dan Malik mai hadisin Anas dan Malik yace man qala la ilaha illallah to hadisin itban ko me yace kuka shi a gurin ku ku bude mana idan abu ya gagara hadisin Anas yace ya bani Adam law ni bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan shine abinda hadisin Anas yace amma hadisin itiban shine yace inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah yace in ka gane hadisin Anas dan Malik an gane ko zaka fahimci cewa faɗin annabi cikin hadisin itiban Allah ya haramta wa wuta wanda yace la ilaha illa fi yabtagi zalika wajha Allah abinda ake nufi annahu tarku shirki saboda me hadisin itiban ya ce Allah ya haramta wuta ya haramta wa wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah fagi bi zalika wajh yanzu kila sai wani ya ci fadi cewa fadin la ilaha illallah da baki shi ake nufi da hadisin itiban duk wanda ya faɗe ta Allah ya haramta masa shiga wuta amma sai hadisin Anas dan Malik yace a'a law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi shay'a sai mu fahimci man kala ha la yusriku bihi shay'an yabtaki bi zalika wajha Allah to shine wanda yake harrama alal nar din ba wai man kala ha bil lisani kadai ba ba tare da ya bai shirka ba ina fatan kun fahimta dan waɗansu sai su ɗauka cewa faɗinta da baki kadai shine zai tabbatar ma falalar a'a faɗinta da baki baya tabbatar da falala sai ka ne nisanci shirka a cikin mai ayyukanka ko da za ka yi ni kana furta ta a kullum ka faɗi la ilaha illallah su miliyan ɗaya amma in zaka fada ka kira wani ba Allah ba ka rantsa da sunan wani ba Allah ba har yanzu shirka kake baka fahimci ma la ilaha illallah ba da ka fahimci ta baka yi haka ba dan menene hadisin ya ce wanda yace la ilaha illallah yin fiki bizalika wajalla sai hadisin an zace ce law ataitani bi qurabil ardi khataya da a ce zaka zo mun da cikin kasa na laifi ta laqitani sannan ka hadu da ni sai ta me la tushriku bi shay'a cikin duk abin da kai babu shirka kai ku san rantsuwa da sunan wani menene shirka ne kiran sunan wani in zaka faɗi menene shirka ne halin mummune shine alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk dangin shirka kuma ka zo wanda abinda aka sharɗanta ma kai dukkan duk inda zaka yi sako gaba ɗaya misali sai ka zo ba tare da shirka ba to Allah zai cika ma ƙasa da gafara to kai ko sai zanto baka cika wannan sharɗin ba na barin shirka kawai kafirta la ilaha illallah ne da baki ina fatan kun fahimci abin da yake nufi idan mutum wajen cikawa yake da la ilaha illallah sai in ya zanto a cikin zuciyarsa ya nuna duk abin da ya yi shirkan nan barna ne amma mutukar yana itikadin wancan abin da shirka ba ma zai samu shiga da la ilaha illallah الرابعة عشر mas'ala ta goma sha hudu ta'ammulul jam'i baina kaunai kauni Isa wa Muhammadin abdaillahi wa rasulaihi ta'ammalil jam'a kai mai karatu ka lura da yadda aka hada mana ababai guda biyu kasancewar annabi Isa da annabi Muhammad kowannen su bawa yake a wurin Allah ko zo ne na Allah wanda wannan shine abin da muka faɗa a baya muka ce tabbatar da ubudiyya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zanto raddi ne gawa ga masu guluwi suna ɗaukar kashi matsayin Allah tabbatar da kasancewarsa manzo ne na Allah wannan zai zanto raddi ne gawa ga wanda suke ba sa ba annabi haƙƙinsa na kasancewarsa manzo din sai ya zanto gaba ɗaya raddun alal ifrati wa tafrit mun yi wannan a baya kun manta ne naji al ta ashar mas'ala ta goma sha biyar ma'rifatu iktisasi isa bi kaunihi ka gane annabi isa ya keɓanta da cewa shine kalimatullahi ba wanda aka faɗi wannan irinsa aka ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam an gane ko as-sadisata ashar wato kasancewarsa bawa ne na Allah to kasancewarsa kalimatullahi wannan falla ce da Allah yake bance shi da ita kamar yadda annabi Adam Allah yake bance shi da cewa ya halitte shi ne da hannunsa dukkan halittu Allah ya halitte su bi kaulihi kun fayakun amma annabi adam Allah ya halitte shi ne da hannayensa guda biyu yace da iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ba wanda Allah yace ya halitte shi da hannun shi guda biyu a duk duniya sai annabi adam shi yasa a cikin dogon hadisin nan hadisin shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama bayan mutane sun garzaya sun je wajen annabi adam abin da za su ce masa kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa kuma ya sa mala'iku suka yi maka sujada muna cikin tsanni zo ka roki ayyukan sharri akwai lokacin kuma da kai kanka mai aikin za a dauko a dora idan an sa ayyukan ka a nan gurin sai a dauko ka tantan kai ma a dora ka akan akwai hadisin da ke nuna haka a ga kai da ayyukanka wa zai wa zai rinjaye wani abin ke nuna haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud mutum ne wanda yake ba yadda girman jiki sannan siriri ne ya hau itaciya dan ya karyo ko ya tsinko ƴaƴanta sai sahabbai suka ganshi kaurinsa siriri sai suka fashe da dariya suna masa dariya min dikkati sa kai saboda siranta kwaurinsa sai annabi sai yanzu kwaurinsa guda biyu kuke ma dariya yace na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud wannan kaurin guda bi in an sa a cikin sikeli sun fi dutsen uhudu nauyi wannan ke nuna ashe kai kanka a iya daura ka tun daga shi abdullahi dan musawar za a dora shi kaurin guda bi kawai sun fi dutsen uhudu banda sauran gangan jikin eh a'a bari ke ba ko wato akwai mizani kenan da za a yi awon ayyuka wannan dole ne mutum ya yadda akwai mizani tun da ayoyin qur'ani sun tabbatar wal wazanu yawma izin al haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا dole mutum ya يدعى akwai mizani sai dai in wani ya tambaye ka wani irin mizani ne wani irin sikeli ne na karfe ne na tagulla ne na zinari ne sai ka ce duk nassi bai faɗa ba ban san ba ko na menene ni dai na yadda akwai mizani tunda Allah ya ce akwai amma sinadarin da aka yi zinarin da shi katako ko azurfa ko tagulla ko bakin karfe ban sani ba girman sa ban sani ba amma na yadda akwai mizani kuma na yadda mizanin yana da bangarori guda biyu bangare na farko a zuba ayyukan lada bangare na biyu a zuba ayyukan mai zunubi don a ga zai rinjaye wani Allah ya faɗa manzansa ya faɗa na gaskata wannan shine babin da ake so a babin al'iman. iman da me akwai bambanci tsakanin mizani da hisabi mizani a wanzu shine awo hisabi kuma kirge abinda ake nufi hisabi kirge ayyukan da kai sai a zo a tara su ana kirga yawansu ga kiyamul laili ta rana kaza ga watan kaza ga shi yadda miskini rana kaza ga watan kaza ana ta kirgawa daya biyu uku hudu a tafi adadin dan a nuna maka adalcin Allah ka gane yawan ta fuskar adadi to sai a zo a dauke su a dora a cikin sikeli dan adadin su kuma ba shi zai sa kuma dole su yi nauyi ba dan wani aikin ya fi wani sai ka tara ayyuka goma don na lada ne in ka hada su kila da wani guda ɗaya biyu rinjaye su turuka. to sai a yi maka kirge ta fuskar adadi wannan shine hisabi sai a yi maka awo wannan shine alwazanu a sa a kan kila dan a gane nauyi bayan an san adadi duk wannan ya dullo alame ala kamali lahi ta'ala wala yazlimu rabbuka ahada dan annana ma Allah baya zalunta wani al-ishruna mas'ala ta ashirin ma'arifatu zikirin wajahi a cikin wannan hadisi an ambata mana alwajahu cewa akwai alwajahu to alwajahu din nan shine fuska ana tabbatar ma Allah fuska kamar yadda ya tabbatar wa kansa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to shine alwajahu sifa ne daga cikin sifofin Allah akwai wanda suke cewa alwajahu a nan gurin suka ce min babi itlaqil juz'i ma iradatul kulli suka ce a balaga akwai za a kawo wani bangare amma ana nufin duka a kawo wani sashi na mutum ana nufin duka ko a kawo bangaren abu amma ana nufin dukansa an ce fuska amma ana nufin zatin Allah gaba daya sai su ce waye buka wajen rabbika ai zatuhu wannan tawili ne dole ka yadda ubangiji ta'ala yana da alwajahu dan aya ta ce waye buka wajen rabbika zul jalali wal ikram an gane ko to da haka wannan ubangiji ta Allah yana da alwajahu kamar yadda ya tabbatar kansa kuma annabi ya tabbatar cikin hadisi sai dai cin alwajahu dai irin na wani ne a'a laysa mislihi shay kasancewar ka tabbatar ma Allah fuska ba shi ke nuna ka kamanta shi da bayi ba kamanta shi da bayi wannan kuma sai in ka kudurin haka a zuci amma ka tabbatar yana da fuska kamar yadda ya tabbatar a Qur'ani ko a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan matambaye tambaye ka yaya fuskar take sai ka ce ban sani ba dan bai faɗi yadda take ba irin tawa ce ce ba ta kama da dukkan wani halitta ba ta kama da dukkan wata fuska da ka taba sani ko za ka santa nan gaba baya kama da dukkan dangin ababen halitta ta Allah ne kamisu ne ishai amma dole in yi daina da fuska duk da cewa na jahilci yadda take wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jamaa amma idan kai tawili kace ai zatuhu yanzu kana nufin ubangiji na so ya ce mana zati amma sai mana zaurante yace alwajahu har dan kai a ka a karshen zamani kai fassara abin da Allah yake nufi ai ya kamata mutum ya gane kuskuren da ke cikin tawili kuskuren da ke cikin tawili shine Allah ya saukar da nafsi kuma yace innahu laqawlun faslun magana ce da rabe kuma yace tibyanan likulli shay' kuma yace qur'anin yana suwa in dai ka fahimce zai shirye da kai yace kuma bilisanin arabiyyin mubin a bayyane kalala amma duk da haka kuma yana bukatar sai kai tawili yanzu idan ka ce zahirin aya kaza ba shi Allah yake nufi ba yanzu anan gurin aiki biyu ne a kanka ka rushe abin da Allah ya bayyana a fili kace ba shi yake nufi ba kuma yanzu muna bin ka bashin ka kawo mana me yake nufi din kuma da kace mana kaza yake nufi kaza yake nufi da yace kaza to waye ya sanar da kai cewa kaza yake nufi waye maka wahayi me ka dogara da shi yanzu in ka rushe na farko ka ce ba shi Allah yake nufi ba sai ka kawo wani ka ce shi yake nufi sai na zo na yi tarayya da kai Allah ya kiyaye wajen cewa na yadda ka rushe ba shi ake nufi ba amma sai na kawo wani abin kishar abin da ka kawo nema na ce shi Allah yake nufi ba wanda kake nufi ba wani ya zo duk mu bi ya ta mu ya kawo wani abu ya ce duk ko biyan karya kuke ga abin da yake nufi wa isa ya kayar da dan uwansa wajen rigima dan ba wanda ake wa wahayi wanda zai fi mu wanda zai kayar da mu duka shine wanda zai ce ku duka ukun ƙarya kuke abin da ayar tace shine Allah ke nufi to wannan idan shi yana da me hujja ita ce ayar ku da kuka ruce zahirinta kuka tafi zuwa ga tawili yanzu abin da kuka kawo ma'anar ta biyu ana bin ku bashin wani aya ko hadisi kuka dogara da shi wajen cewa wannan ma'anar ta biyu ake nufi in na iya kaka dogara da molanka to kuma wancan shi ma ya fi ka zaki wajen molanka sai kawo nashi wancan ya kaka wancan ya kaka sai ku yi sabani to idan kuka yi sabani kauli uku kauli hudu duk kun kyale zahirin aya wajen tawili kun yi tawilat guda biyar ko shida yawa cikin kwaye mai gaskiya dukkan ku ba ku da gaskiya wannan shine illan da ke cikin tawili illan da ke cikin tawili duk wanda ya rusa musulunci ta fuskar tawili nasara ta fuskar tawili suka rusa musulunci ta fuskar tawili suka kirkiro kiristancin su to duk wanda ya halaka galibi ta fuskar tawili ke halaka Allah ya tsare mu to ina ganin ma iya shiga sabon babi kuwa eh ina ganin mu bar shi haka dan kullun idan muka tashi sai mu rinka yin babi daidai amma kuma mu shiga rabin babi mu shiga wani dan karatun ya rinka tafiya a jere kaga daga sati na sama sai mu rinka babi daya babi daya tare da masail din sa kowane babi da masail din sa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum